for the provision of adequate security to all schools so as to have such dukan mu a zaman na iyaye mata idan muka kwanta ba ma iya yin bacci saboda mai saboda muna sa kan matsayin iyayen yaran muna sa kan a matsayin mu kanmu su mata dan ba mu san wani hali yaran nan suke ciki ba an dauki yaran nan cikin dare an tafi da su ba mu san ina suke suke zaune ba a suna cin abinci suna shan ruwa Allahu alam saboda haka wannan abu duk wani mutumin ko mace ko namiji suka san cewa lalle suna da hanyar za su yi addu'a Allah ya fitar da wayannan yaya don Allah don annabi ya addu'a kuma idan an san hanyar za a bi a ga yaran nan su yi haƙuri su sako yayan nan don Allah a yi shi mu din ma muna roƙon su su yi haƙuri yaran ba su da hakkin kowa ba su da hakkin kowa don Allah don annabi su yi haƙuri su saki yayan su da gidan iyayensu kamar su mutanen cibok iyaye sun koka cewa kamar wanda har ya kai ga su kan su shiga daji don nemo yayan nasu kamar aka ba ku dama ku shiga kuma ku taimaka wajen nemo waɗannan yaya kuna iya shiga ganin cewa ku mata ne kuma a birni kuke eh to za mu shiga amma tun da an samu a cikin eh, state of emergency ai ya kamata sojoji da su da aka turo su zama masu tsaro su za su jagorance mu muna muna musu addu'a kuma muna roƙon Allah ya fi da yaran nan idan muka samu aka bamu wannan tsaro za mu je ga iyayen yaran na kuma iske kwamishinan ma'aikatar masana'antu Dr. Asibe Bilita Bashir a wajen taron wanda na so mara tambayar ta masakasudin halartar ta wannan taron ganin cewa wannan taro ne na kungiyoyi ba na gwamnati ba sai ta amsa min da cewa ai ta zo wannan taron a matsayin ta na uwa ce ba wai kwamishina ba ni na shigo wannan taro a matsayin na uwa ba kwamishina ba ne because dukkanmu mata ya kamata mu yi kuka da abin da ya faru kuma karfinmu ya kasa da yake ba bindiga muke da shi ba ba wani makami muke da shi da zamu je mai kwato yan matan nan ba amma muna bin su da addu'a kuma mu nuna musu da daji da da cewa muna tare da su kuma wa'annan mutane suka kwashi 'yan matan nan mu ne da yake mu mata ne mu ne masu haihuwa mun san zafin haihuwa kuma duk yaro ko namiji ko na mace ya san da cewa jikin mace ya fito to saboda haka mun muna roƙar mu da suka kwashi 'yan matan nan su sake su ita ma dr aisha yusuf gulde mace ce shugaban kungiyar nan na kare hakkin mata da ake kira rafa wadda kuma ta soma da wani bayani mai ratsa tsaga ta kamar haka arewa dama mata nawa suke samu ci gaba mu kaɗan ne kallon ne kowa yana fita gwamnati da individual da ngo suna fita maganan gachard ina gachard din yanzu idan wanda suka samu suka je makarantar gwamnati yana bari ana kwashe su ana kashe su don yanzu ba mu san inda suke ba ko a cikin alkurani alkurani ya faɗa cewa a nema ilmi har zuwa china mata da maza ba zaɓa ba mace da take da ilmi guda ɗaya dol wannan ta fi maza guda ɗari wanda suke da ilmi annabi isa an haife shi ruhun lahi mace ce kadai ba namiji annabi muhammad sallallahu sallama shi kuma farkon lissafin nashi mace ce arzikin mace kuma aka yi amfani da shi aka da aka yada addinin islama <laughs> haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya